الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين zzaina hananụa aisuaiha ụ mmaụ zrzwadzogari nwaadi na na-afaratu na-sacabu ụlọ saaozihazinhaụaazizina ụlah ịgalahụ alaụmerdzini ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin takwas ga watan ramadan hijira na da shekara 437 wanda ya dace da sha uku ga watan shida shekara ta 2016 za mu yi kokarin fassara aya ta 23 zuwa aya ta 28 suratul tauba insha Allah wannan karatu yana dauke da bayanin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani game da kowace biyayya wacce za ta kai ga saba mishi wato duk wata biyayya kowace biyayya wacce za ta kai ga saba ma hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala wannan biyayya haramun ne ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aba أبناءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسك إيماني لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم auliya kada ku riƙi iyayenku da 'yan uwanku a matsayin majibanta ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙi iyayenku da 'yan uwanku a matsayin waɗanda kuke jibinta inista habbul kufra alal iman idan dai sun fi son kafirci akan imani wa man yatawallahum minkum kuma wanda ya jibince su daga cikin ku. fa ulaika humu zalimuna to waɗannan su ne wannan aya tana ɗauke da halin Allah subhanahu wa ta'ala gare mu kada mu riki iyayenmu kada mu riki yan uwanmu a matsayin majibanta amma fa idan sun fifita son kafurci akan imani kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta cewa wanda ya jibince su alhali sun fifita son kafirci akan imani to waɗannan su ne azzalumai don haka lallai aya tana dauke da tsawatarwa mai tsanani wannan shi ake kira alwilaya wanda asali kalma ta alwilaya domin ya ce la ba kuma ikwana kum auliya don haka maganar ana yin ta ne akan alwilaya alwilaya kuwa kalma ce da ta samu asali daga alwala'u wanda shi yasa kaji ana cewa albara alwala'u ko albara walwala abin da ake nufi da alwala'u shine tawallahu da larabci idan aka ce tawallahu bi ma'ana idan aka ce wallahu bi ma'ana tawallahu ittaba'ahu wa rabiya bihi bin mutum da yarda da al'amarinsa shi ake nufi da alwala'u wannan ayar ba ita kadai ba ce akwai wata aya kuma da take suratul ma'ida aya ta ɗaya wacce ta zo da bayanin الولاء والبراء إن الله سبحانه وتعالى يكتوى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين wato waɗannan ayoyi guda biyu suna da kamanni don duk suna magana ne akan alwilaya ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ihwanakum awliya a suratul ma'ida ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya a suratul ma'ida yace ba'dhum awliya'u ba kada ku riki yahudu da nasara a matsayin majiɓanta gare ku sashin su masu jibintan sashi don haka kalma ta alwala'u ma'ananta biyayya da yarda don haka yasa in ka duba lisanul arab ibn manzur yana fassara wannan ya kawo ayar nan yana fassara ta na mujallar na goma sha biyar shafin ɗari biyu da tamanin da biyar ya ce ma'ana man yattabi'uhum wa yansurhum abinda Allah madaukake yake nufi da cewa wanda ya jibinci yahudu da nasara ma'anarsa wanda ya bi yahudu da nasara ya taimaka musu a bisa ga aƙidunsu inna Allah la yahdi al-qawma lalle Allah bai shirye da aikin mutane azzalumai kaga ƙarshen su ayar da take suratul uh, suratul tauba fa ulaika humu zalimun can kuma suratul ma'ida inna allaha la yahdi alqawma zalimin ashe nau'i na zalunci ne idan mutum ya bi umarnin wani ya saba ma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala malamai sun yi magana akan kalma ta alwala domin ta zo da dama a cikin alkur'ani inda Allah madaukaki yake tsawatar mana a kanta kamar misali in ka duba minhaji sunnatin nabawiya na ibn taymiya a mujallar na biyar shafi na 352 yace huwa ma'khudun min alwali kalma ta alwala'u an dauko ta ne daga kalma ta alwaliyu ma'ananta alqurbu kusanta fa hadha juz'un ma'ana fa inna alwaliya yaqrubu ila waliyhi wal aduwa yab'udu an aduwihi kalma ta jibinta ma'anarta kusanta ma'anarta biyayya ma'ananta yarda tana ɗaukan ma'ana uku ɗin nan haka malamai suke fassara in ka duba bayaninsa eh, haka ya zo cikin majmu'u fatawa mujallar na goma shafi na 465 kamar yadda yazo zo cikin littafin min hajji sunnatun nabawiyya haka ma a littafin ibnu taymiya da ake kira iktida'u siratul mustaqim eh, mujallar na farko shafi na 183 yayi magana akan alwala'u wal bara a littafansa da dama yana cewa asali kalma ta alwala jibinta da Allah madaukaki yake nufi abu ne da ya ta'allaka da zuciya kanan muta'allika bil qalbi ainihi jibinta yana ga zuciya lakin dal mukhalafa fi zahiri a'wanu ala muqata'a jibinta ake nufi wato shine alwilaya kada ku jibinci iyayenku kada ku jibinci yan uwanku kada ku jibinci yahudu da nasara idan me ya zamanto abin da suke so ya saba masu abin da Allah madaukaki ya hukunta to asali jibinta a zuciya ne amma idan aka kai ga biyayya to jibinta ta zo kan gaba saboda haka yasa yake cewa fa idza wujida al-iman bidduhu wa huwa muwalatu a'da'il iman idan eh, a'da'illah idan dai ya zama an samu imani na gaskiya a zuciya to zai yi wuya a samu jibinta ga makiya Allah idan dai mutum yana da imani na hakika imaninsa gaskiya ne a zuciyarsa to ba zai jibinci makiyan Allah subhanahu wa ta'ala ba to idan ka dawo ga ainihin abin da aya take fassara take fassara mana abinda da aya take nufi kamar yadda ibn nasir sa'adi ya faɗa cikin tafsirinsa taisirul karimin rahman mujallad na uku shafi na 643 ya ce Allah madaukaki ya ba da misali da iyaye su ne farko ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aba'akum ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riki iyayenku wa ikhwanakum da 'yan uwanku auliya a su zamanto majibanta gare ku wato su ne waɗanda kuke kusanta su ne waɗanda kuke neman yardansu su ne waɗanda kuke bin su kaga kun bar kokarin kusantar hukuncin Allah kun bar kokarin neman yarda na Allah subhanahu wa ta'ala an waye gari kun koma ga kusantar iyayenku yace Allah madaukaki ya bada misali da iyaye saboda iyaye su ne waɗanda biyayya gare su ya fi kowane biyayya girma in ba na Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa ba sai Allah ya ba da misali da iyaye tajarra'u ala ma'asillah idan iyaye har suka iya ƙarfin hali suna saba ma Allah wa takhazu a'da Allah awliya ya zamanto sun riki makiya Allah su ne su to ku kuma ba daidai bane ku nemi yardan su akan wannan tafarki yace asali kalma ta alwilaya ta kunshi almahabba wan nusra eh, soyayya da taimakawa da kusanta da neman yarda duk ma'anan alwilaya ne to idan ya zama za ka fifita soyayyar iyaye akan son Allah ka fifita taimaka ma iyaye akan taimakon addinin Allah ka fifita neman yardan iyaye akan neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala wa zalika an ittikhazahum awliya an riki iyaye kenan a matsayin majibanta an bar Allah subhanahu wa ta'ala mujibul li taqdimi <clears throat> ta'atihim ala ta'atillah wanda wannan ke tilasta mutum ya wayi gari yana bin umarnin iyayensa ko da umarnin ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala wa mahabbatihim ala mahabbati Allah wa rasulihi mutum ya fifita son iyaye akan son Allah da manzonsa wannan haramun kaga Allah ya fara bada misali da iyaye dan ya nuna maka cewa duk wata biyayya idan za ta kai ga saba ma Allah wannan biyayyan haramun ne kuma Allah madaukaki bai kawo kalma ta biyayya din afa'a ba bai kawo wata kalma ta almahabba ba sai ya kawo wata kalma mai ma'ana da yake da faɗi shine kalma ta alwilaya domin kalma ta alwilaya ta fi ma'ana wato ta fi faɗin ma'ana akan kalma ta soyayya ko kalma ta biyayya saboda alwilaya ta ɗauki ma'anar waɗannan abubuwan gaba ɗaya ta ɗauki ma'anar soyayya ta ɗauki ma'anar taimakawa ta ɗauki ma'anar neman yarda ta ɗauki ma'anar karkatawa da jingina ga abu duk waɗannan kalmomi suna ƙarƙashin ma'ana ta alwilaya don haka sai Allah ya kawo wannan kalma saboda ya nuna maka cewa ba a fifita son wani akan son Allah ba a fifita neman yardan wani akan neman yardan Allah ba a fifita wato uh, taimaka ma wani akan taimakawa ta sashin addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da misali da haka kuma malamai suna ba da labarin sa'ad bin abi waqas wanda shine a tarihi labarin sai fi kamanta ainihin fassarar ita wannan aya Allah madaukaki ya ba da misali da iyaye sannan yan uwa saboda su ne suka fi daraja a gare ka ya ce to idan iyayen da yan uwan za su riƙi wani Allah za su riƙi kafirci a matsayin shi suka fi so to karka yadda ka jibince su li'anna ta'atuhum akramu ta'at mafi darajar kissa da ake badawa game da alwilaya wato shine labarin sa'ad bin abi waqas yana sahihul adab al-mufrad hadisi na 24 da musnad al-imam abi ya'la al-mawsili hadisi na 770 yana sahihu muslim kitabu fada'il sahaba babun fi fadl sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu wanda shi yasa al-imam muslim al'imamu muslim yake yayi babi da sunan falalan sa'ad abinda sa'ad bin abi waqas ya aikata ya bashi falala ya bashi daraja wanda sa'ad din ya bada labari hadisin yana sahihu muslim hadisin 1748 sa'ad bin abi waqas yace annahu nazala fihi ayatun min alquran Allah madaukaki ya saukar da ayoyin alqur'ani a dalilinsa akwai mutanen da Allah madaukaki ya saukar da ayoyi da yawa a dalilinsu kamar misali sai na umar bin khattab Allah ya kara masa yarda to ga kuma sa'ad bin abi waqas <clears throat> yace akwai ayoyin da Allah ya saukar a dalili na. ana da wata rana halafat ummu sa'ad mahaifiyarsa sunanta hamnatu bintu sufyan bin umayya hamnatu ita hamna sai ta yi rantsuwa Allah mahu abadan ba za ta sake magana da ɗanta ba wato shine sa'ad bin abi har abada hatta bi bidinihi har sai ya bar wannan addinin musulunci ba za ta sake magana da ɗanta ba sai ya kafurta sai ya bar addinin musulunci kuma ba wai maganar kaɗai ba wala ta'kula wala tashraba ba za ta sake cin abinci ba ba za ta sake shan wani abin sha ba kaga ashe yajin cin abinci ya daɗe tun zamanin jahiliya tun a zamanin jahiliya ana yajin cin abinci ita mahaifiyarsa ta yi yajin eh, cin abinci wato ba ta ci ba ta sha ba ta sake mar magana sai ya bar addinin musulunci kaga ya dace da abin da Allah ke faɗa mana a nan ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman ita mahaifiyarsa ta fifita son kafirci akan imani sannan gashi tana neman ya bi umarninta ya bar addinin musulunci to kaga kalma ta alwilaya ta shigo a nan saboda soyayya za ta yi aiki ah, neman yarda zai yi aiki taimako zai yi aiki duk abubuwa da dama wanda ke karkashin ma'ana ta alwilaya yau ne gobe tana cewa za'amta annallaha wasaka bi ka ba ka ce Allah ya maka wasiya ka kula da iyayenka ba <clears throat> wato ta ce ai a qur'ani a musulunci an maka umarni ka kula da iyayenka ka rike su da kyau musulunci ya yi umarnin haka wa ana ummuka ne ko mahaifiyarka ce wa ana amurka bi haza ni ina ka sai ka bar addinin musulunci qala sa'ad bin abi waqas bai tanka mata ba fa maka salatan yau gobe jibi kwana uku ba ci ba sha hatta gushe alaiha min aljahdi har dai saboda wahala aka waye gari ta fara suma saboda ga girma sannan kuma gashi an samu kwana uku ba ci ba sha sai ta fara suma tana da wani ɗa da ake kiransa umaratu <clears throat> in ji sa'ad bin abi waqas wato kaninsa ne shi wannan kanin nasa sai ya yunkura fasa kaha ya nemo ruwa ya bata ta sha dan ya ga alama za ta mutu shi kanin ya ɗebo ruwa ya bata to da ta farfado domin tana suma da ta farfado kaga kenan ta warware alkawarin tunda ta ce ba za ta ci wani abu ba za ta sha wani abu sai ta mutu to gashi yanzu kuma an bata ruwa ta sha shine ta farfado sai tana ta la'antarsa ta ja'ala tad'u ala sa'adin tana ta miyagun addu'a akan danta wannan addu'an Allah zai karba Allah ba zai karba ba Allah bai karban addu'an azzalimi saboda haka ko da iyaye ne suka yi mummunan addu'a ga ɗansu idan bai cancanci wannan addu'an ba muguwar addu'an za ta koma kan iyaye saboda shi Allah shi ke karɓar addu'a shi ko Allah bai addu'a addu'an azzalimi sa'ad bin abi ce yace shine sai Allah ya saukar da aya ta goma sha biyar zuwa sha shida suratul luqman a dalilina ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Allah madaukake saukar da waɗannan ayoyi na suratul Luqman yana tabbatar da abin da ta faɗa yana tabbatar da gaskiyan wani sashin magananta Allah kuma yana watsi da wani sashin magananta saboda Allah madaukake yana tabbatar da gaskiya ko da gaskiya ta fito daga bakin kafiri wa wasaina al-insana walidayhi babu shakka in ji Allah mun yi wasiya ga dan adam ya kula da iyayensa wannan gaskiya ne kaga abin da mahaifiyar ana eh, sa'ad bin abi waqas ta faɗa ya tabbata gaskiya ne Allah ya yi wasiyar a kyautata ma iyaye kuma Allah madaukaki ya faɗi dalili da yake maganar akan gyatuma ne sai Allah ya ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahni mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa wato rauni akan rauni wato jinya akan jinya kullum tana laulai wahala iri iri wa fisaluhu fi amaini har aka kai ga yayansa a cikin shekaru guda biyu a nishkurli to wasiyar da muka yi ma dan adam ita ce ka yi godiya gare ni wali walidaika da iyayenka ilayyal masir makoma tana gare ni to amma duk da haka duk da wannan wasiya da muka yi ma dan adam ya kula da hakkin iyayensa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun idan sun dage maka akan sai dai kayi shirka da ni ka hada ni da wani abin da kai baka da hujja a kansa fala tuti'huma kada ka musu biyayya kada ka musu biyayya kaga ya dace da ayar da muke karatunta a suratul tauba Allah madaukaki yayi mana kira yace ya ayyuhallazina amanu la a aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wannan ya dace da abin da Allah ya faɗa a suratul luqman wa in jahadaka 'ala shiri tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya maarufa. kada ka bi su in sun ma umarni da sabon Allah amma zaman duniya fa ka kyautata ka kyautata zama tare da su a duniya ko da kafirai ko da kafirai don haka yasa malamai suke cewa idan mahaifi ya yi umarni ga ɗansa umarnin da ya saba ma shari'a shi ɗan kada ya bi umarninsa amma kuma da ladabi zai ƙi bin umarnin baban amma kuma da ladabi ba wai zai ƙi bin umarnin baban da rashin kunya ba a'a zai ƙi bin umarnin baban amma kuma ƙin biyayyan ya zama akwai hikima na ladabi cikinsa shi sa Allah ya ce fala tutaihuma wa sahibhuma fi duniya ma'arufa ka zauna da su a duniya kyakkyawar zama amma in ta wajen biyayya ne wa za ka bi umarninsa wata bi sabila man anaba ilai ka bi tafarkin wanda ya karkata rayuwarsa zuwa gare ni ka nemi sanin meye hukuncin da Allah ya yi wannan shi za ka bi summa ilayya marji'ukum sannan makomarku gaba ɗaya tana gare ni da kai da iyayen naka fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun zan ba ku labarin abinda kuka kasance kuna aikatawa a rayuwarku ta duniya Allah zai faɗa ma iyaye gaskiya a kiyama kuma zai gaya ma 'ya'yansu gaskiya a ranar kiyama akwai hisabi akwai hisabi ibn hajar a cikin fathul bari eh, mujallar da goma shafin game da labarin sa'ad bin abi waqas yace ita wannan mahaifiyar tasa ita ce hamnatu bintu sufyan bin umayya ita mahaifiyar sa'ad bin abi waqas ibnatu ammi abi sufyan bin harb bin umayya wato yar babba take da abu sufyan mahaifiyar sa'ad bin abi waqas yar babba ce ga abu sufyan bin harb amma ta gefen ta gefen baban sa'adu yana da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lidain wal amra bi ta'atihima walau kana kafirain ibn hajar yace wannan aya ta hukunta mana wasiyar Allah mu kula da iyayenmu mu yi musu biyayya ko da kafirai ne mu yi musu biyayya ko da kafirai ne illa iza amara bi shirki fatajibu ma'asiyatuhuma fi zalika amma idan iyaye suka yi umarni a saba ma Allah biyayya ga iyaye to wannan aya ita ke fassara yadda biyayyan take inji ibnu hajar bare ma akwai makamanciyar ita wannan aya a suratul ankabut aya ta takwas inda Allah madaukake ya ce wa wasaina al insana bi walidayhi husna وإن ذهبك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا من يوصي كتشاوان zama ga ɗan adam tattare da iyayensa wannan wasiya muka yi wato ɗan adam ya kyautata zama da iyayensa wa in jahadaka bi ma laysa laka bihi ilmun idan suka dage maka sai kai shirka da ni abinda baka da hujja a kansa baka da ilimi fala tuti'huma kada ka bi su inji Allah subhanahu wata'ala fala tuti'huma yanda ya faɗa a suratul suratul haka ya faɗa a suratul ankabut yace ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun kamar yadda ya faɗa ƙarshen wato eh, aya ta suratul luqman ba daidai ba ne a musulunci al zahabi a littafin siyaru a alamin nubala yana tarihin sa'ad bin abi waqas a mujallar na farko shafi na 92 sa'ad bin abi waqas yana daga cikin waɗanda malaman tarihi suke jinjinawa saboda girman da ya samu tsakanin sahabban manzon Allah idan zaka karanta tarihinsa littafan tarihi duk sa'ilin da ka iso ga tarihin sa'ad sai kaga kirari da malaman tarihi suke mai saboda girman girmansa الإمام الذهبي يتي الأمير أبي إسحاق أبو إسحاق القرشي والزهري المكي wannan yabo ne yake gare shi ya ce ahadul ashara yana ɗaya daga cikin mutane goma waɗanda aka yi ma albishir da samun aljanna sa'ad bin abi waqas wa ahadu sabiqin al-awwalina yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara musulunta a gaban manzon Allah wa ahadu man shahida badran wal hudaybiya yana cikin waɗanda suka halarci yaƙin badar yana cikin waɗanda suka halarci mubaya'a da aka yi wa manzon Allah mubaya'atu ridwan a hudaybiya wa ahadu sita ahli shura yana ɗaya daga cikin mutane shida waɗanda sayyidina umar ya ce su za su yi shawara a zaɓi shugaba na musulmi wato yana ta ayyana yana ta kirga falalansa a cikin sahabban manzon Allah don ka gane kimarsa uh, sa'ad bin abi waqas babansa ana kiransa malik bin uhayb al qurash malik bin uhayb al qurash saboda haka ya zama yana da dangantaka da manzon Allah malik bin uhaibin al-qurashi fa bani zuhra mahaifiyar manzon Allah fa aminatu bintu wahb bin zuhriya kaga ibnatu ammi abi waqqas sai zama yar baffa ce ga ainihin baban sa'ad bin abi waqqas don haka yasa manzon Allah yake daukan a matsayin kawun shi ta wajen mahaifiyarsa yana da dangantaka da abu sufiyan yana da kusanci da abu sufiyan ta wajen mahaifinsa yana da kusanci da mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi jabir bin abdullah jabir yace kunna inda nabi muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna zaune sai ga sa'ad bin abi waqas ya tinkaro ya doso wannan majalisi sai manzon Allah yace haza khali kun ga kawuna gashi nan yana zuwa manzon Allah ya ce fal ni imru'un khalahu sai mutum ya nuna min nasa kawun me kake ganewa manzon Allah ya ce kun ga kawu na gashi nan yana zuwa mutum ya nuna min nasa kawun wato manzon Allah yana alfahari yana murna yana jin daɗi kasancewar sa'ad bin abi waqas kawunsa ne hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 3750 yana sahihul jami'in sagir hadisi na 6994 al ya ce yace kana sa'ad bin abi waqqas min bani zuhra وكانت أم النبي من بني زهرة فلذلك قال النبي هذا خالي saboda kasancewar mahaifiyar manzon Allah ta fito daga banu zuhra mahaifin sa'ad bin abi waqas ya fito daga banu zuhra ya zama kabilar su guda wannan dalilin ya sa mazan Allah yake cewa wannan kawuna ne wato a takaice wannan aya tana haramta mana kowace biyayya da za ta kai ga saba biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yasa aya ta gaba Allah madaukaki yace qul in kana aba'ukum in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهار في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ولئن كان آباؤكم شيني الله مدوك كيتشي كتشي مسو إذن إيايانكو وأبناؤكم دا إيايانكو وإخوانكم دا إنقوانكو وأزواجكم دا ماتانكو وأشيرتكم دا دنجنكو wa amwalu niktaraftumuha da dukiyar da kuka tara wa tijaratun takshawna kasadaha da fatauci wanda kuke tsoron zai lalace in kun bi Allah da manzonsa wa masakin wa masakin tarbawnaha da gidaje mazauni wanda kuka yarda ku zauna ahabba ilaikum shine kuka fi so min Allah wa rasulihi fiye da Allah da manzo wa jihadin fi sabilihi da kuma jihadi a hanyar Allah wata rabbasu sai ku jira don ko kun yi ko bu ku yi ba Allah zai fitar da addininsa shi yasa Allah ya ce hatta ya ce Allahu bi amrihi sai ku jira har dai Allah ya zo da al'amarinsa da kun yi da ba ku yi ba Allah zai fito da al'amarinsa wato wannan yana gwada cewa kada ka yadda son iyaye da kake yi ya fi son Allah da manzo son ƴaƴanka da kake yi ya fi son Allah da manzo son ƴan uwanka da kake yi ya fi son Allah da manzo son matanka da kake ya fi son Allah da manzo wa ashiyartum ko kuwa dangi hatta dukiya da fatauci wato sana'arka aikin da kake karka yadda a wayi gari ya fi son Allah da manzo wato me ayan da take karantar da mu tana karantar da mu cewa son Allah da son manzonsa suna sama da son komi duk wata soyayya da za ta raba ka da son Allah da manzo wannan soyayyar haramun ce don haka yasa Allah madaukake yace wallahu la yahdi al fasiqin Allah bai shirya da aikin mutane fasikai duk mutumin da ya zama wannan yana daga siffofin halayensa siffofin aikinsa to babu shakka yana tare da fasikanci a wato a imaninsa Allah ta tsare mu ibnu qayyim jawziya yana da littafi wanda ya rubuta akan falalan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine jala'ul afham jala'ul afham littafin ibn al-qayyim akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan littafin juz'i na farko shafin 391 ga wanda ke da mujallad biyu kenan yace sabata fi sahih akwai hadisi da yazo cikin sahihul bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana misali game da matsayin soyayyansa yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in babu wani daga cikinku wanda zai tabbata mai cikakken imani sai ya zamanto ya fi sona ya fi sona a kan ɗansa da iyayensa da mutane baki ɗaya wato babu yadda za a yi ka tabbata mai cikakken imani sai ka fi son annabi sallallahu alaihi wasallam a son da kake ma iyayenka da 'ya'yanka da mutane baki ɗaya kaga sai yake fassara wannan aya don haka yasa a ta Allah subhanahu wataala ya ce wallahu la yahdi alqaumal fasiqin Allah bai shirye da aikin mutane fasikai saboda ba su samu cikakken imani ba ya za a yi ka samu cikakken imani hatta ya kuna rasul a habba ilaika min waladika wa walidika wa nasi ajma'in sai an wayi gari manzon Allah ka fi so fiye da ‘ya'yanka fiye da iyayenka fiye da mutane baki ɗaya saboda haka sai ibnul qayyim yace kaga wannan hadisin kaga wannan hadisi da al-imam al-bukhari ya kawo ya kunshi nau'ukan soyayya guda uku domin soyayya guda uku ne fa innal mahabba ita soyayya imma mahabbatu ijlalin wa ta'zimin imma mahabba wato soyayyar soyayya ce ta girmamawa to ba ta wuce misali da soyayya ga iyaye kenan don babu wanda kake girmama su a duniya fiye da iyayenka saboda haka sai manzon Allah ya bada misali da son iyaye saboda ya baka misali da nau'in soyayya guda shine soyayya ta girmamawa soyayya ta girmamawa ana misalinta da son iyaye sai kuma soyayya ta tausayi wato da ƙauna ita ce soyayya ta ɗa wannan soyayya ce ta tausayawa da taimakawa to idan ana misalin soyayya ta ƙasa kenan ta sama ba kamar mahaifa soyayya ta ƙasa babu kamar so da ake ma 'ya'ya to sannan soyayya ta uku mahabbatul li'ajlil ihsani wa sifatil kamali soyayya ce da kake saboda wata kyautatawa da ta zo gare ka kana son wani a wajen aiki saboda me saboda aiki ya hada ku kaga eh, wannan soyayya ce ta sana'a ko ko kana son mutum saboda ya taimaka maka wannan soyayya ce ta mu'amala don haka ya yasa manzon Allah ya bada misali da soyayya ga mutane baki ɗaya. annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu al-abdu hatta yakuna hubbur rasuli indahu ashadd min hadhihi al-mahab kulliha bayan da za a yi soyayyar mutum ga manzon Allah ta zama gaskiya na'am mutane muna korafi da yawa mukan ce muna son manzo har ma mukan yi yabo gare shi amma soyayya ta korafi daban ne da soyayya ta haƙiƙa. soyayya ta haƙiƙa ita ce shin kana bin umarnin mazan Allah wannan ita ce soyayya ta gaskiya ba soyayya ta baki ba soyayya ta baki kowa yana yi za mu yaba wa manzo za mu bege gare shi da sauransu amma soyayya ta haƙiƙa ita ce Allah ke yake magana anan karka yadda a samu biyayya ga wani mutum kana biyayya ga wani mutum biyayyar da ta saba ainihin umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka in kana son Allah so na gaskiya to dole za a samu halayenka suna kamanta halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wani hadisin da Imam Bukhari ya rawaito yana kitabul ayman wan nuzur babu kaifa kanat yaminu nabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya dubu shida da ɗari shida talatin da biyu hadisin abdullahi bin hisham abdullahi bin hishamin al'ansari ya ce kunna ma annabi muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wa huwa akhidhun bi yadi umar ibn Allah ya kama hannun sayyidina umar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya kama hannunka ba zai sake ba sai in kai ne ka fara sakewa saboda rike hannun mutum yana gwada soyayya yana gwada kauna tsakaninku don haka idan manzo Allah ka kama hannunsa ba zai fisge ba zai rike zai kyale ka yana rike da hannun naka saboda ya gwada maka akwai soyayya tsakaninsa da kai lokacin nan da manzon Allah yake rike da hannun sayyidina Umar sayyidina Umar ya ji daɗi manzo Allah bai sake hannunsa ba fa qala lahu Umar sai sayyidina Umar ya ce masa ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ya rasulallah wallahi ba abin da na fi so a duniya ba abin da na fi so a duniya fiye da kai sai dai son raina wato na fi son ka akan komi a duniya amma fa ban da raina in ji sai na umar wato idan an koma ga ainihin raina na fi son raina akan kai manzon Allah abin da sai na umar yake nufi kenan kuma tsakaninsa da Allah ya faɗa ya faɗi iya gaskiyarsa ne ba ƙarya ba ce ba ƙarya ba ce sai na umar ya faɗa ya faɗi gaskiya ne ba kamar yadda muke korafi ba mu ce muna son manzon Allah amma halayenmu ba irin na manzon Allah ba la shi sayyiduna umar ya faɗi gaskiya ne yace ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay wallahi na fi son ka akan komi illa min nafsi sai dai raina kawai raina na fi son shi akan ka sai manzon Allah ya ce la wallazi nafsi biyadihi har yanzu dai soyayyar taka ka ba ta kai ba ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa ya kai umar hatta a kuna a habba ilaika min nafsika soyayyarka ba ta kaiwa inda ya dace game da ni sai an wayi gari ka fi so na a kan ranka kai kanka umar fa qala um, lahu umar sai sai na umar yace fa innahu la'ana to a yanzu din nan wallahi la anta habbu ilayya min nafsi wallahi na rantsa da Allah na fi son ka fiye da raina faƙalar biyu sai manzon Allah ya ce al'ana ya umar to yanzu ne ka ta tabbata soyayya ingantacciya ya kai umar to anan labarin yana da ban mamaki saboda akwai malamai da dama da wannan labarin yake ba su mamaki saboda rashin bin ma'anarsa ko ko bin bayanin magabata waɗanda suka fassara hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da hannun sayyidina umar sannan umar ya ji daɗi yake ce masa ya rasulallah la'anta ahabbu ilai min kulli shay'in illa min nafsi wallahi ya rasulallah na fi son ka akan komi in ban da raina sai manzon Allah ya ce la wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa soyayyar ka bata kai yadda ya dace ba hatta akuna ahabba ilaika min nafsika sai an wayi gari ka fi so na fiye da ranka sai sai na umar yake to yanzu na fi son ka fiye da raina ya rasulullah wato abin nufi yanzu mutum yana iya canza soyayyarsa a cikin minti guda shi abin mamaki da malamai suke yi al-imam al-khattabi yace babu shakka gaskiya ne rashin fahimtar hadisin ke sa ka gane kamar akwai kuskure saboda hubbul insani nafsahu tab'un shi mutum ya zama yana son ransa wannan so ne na ɗabi'a ba wani ɗan adam da bai son ransa kowa ka gani yana son ransa wannan soyayyar soyayya ce ta ɗabi'a abinda ake nufi da soyayya ta ɗabi'a soyayyar da Allah ya riga ya halicce ka a kanta Allah ya riga ya halicce ka a kanta to akwai soyayya ta biyu ita ce hubbu gairihi ikhtiyarun ka so wani amma ba soyayya ta ɗabi'a ba soyayya ta zaɓi kai ka zaɓa ka so shi bisa wasu ɗin asbabi saboda me saboda an yi dalilin an samu dalilin da zai sa ka so mutum misali anan nan shi ne ɗanka kana son shi soyayya ce ta ɗabi'a saboda ko dabba ce ka gani tana son 'ya'yanta tsuntsaye suna son 'ya'yansu akwai soyayya ta ɗabi'a wanda mutum bai samar ma kansa aslan wannan soyayya tana nan tare da shi saboda haka kowa yana son ransa fiye da komi kowa yana son ransa fiye da komi wannan haka Allah ya halicce mu to ba wannan soyayyar ba kaga soyayya guda kenan soyayya ta biyu ita ce soyayya ta zaɓi soyayya ta zaɓi kai kake zaɓen ka so mutum saboda haka zaka ga mutum jiya yana son wani yau an wayi gari bai son shi wannan soyayya ce ta zaɓi ba ta ɗabi'a ba ce inda soyayya ce ta ɗabi'a ba za a wayi gari bai son wannan mutumin ba har abada to amma kakan so mutum da ba ka san shi misali da kuka hatsu sai cewa ne ga wannan aje a yi fane ne sai ya baka kuɗi mai ɗan kauri sai ka ce ah kai madalla daga ranar kuma sai kana son shi ko kaga kana son shi ne saboda kuɗi da ya baka to lokacin da sai na umar in ji al'imamu khattabi lokacin sai da umar yake bayanin son shi ga manzon Allah yana gaya mar son da nake maka a so na ɗabi'a ne a so na ɗabi'a dama ka fi son kanka akan kowa to sai manzo Allah ya ce la ba wannan so ake magana a kai ba soyayyarka ba ta inganta sai ka gina ta akan soyayya ta zaɓi kuma wannan soyayya ta zaɓi ya zama ka fi so na akan ranka nan take sai na umar sai ya yi tunani sai ya gane cewa sun ثم تأمل فعرف annan nabiya a أحب ilaihi min nafsihi sai da umar sai ya gane ai ai annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya zama sababin tsiransa a duniya kuma manzon Allah shi zai zama sababin tsiransa a lahira idan bai fi son manzon Allah ba son da yake maransa son banza ne saboda ƙarshen makoman rayuwarsa halaka ce saboda haka sai ya gane cewa ashe fifita son manzon Allah wajibi ne a kansa fiye da sauransa domin idan bai fifita son manzon Allah ba rayuwarsa da yake so makomanta wuta ne saboda haka sai sunna Umar ya yace eh, al'ana ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min nafsi yanzu na gane babu shakka ya rasulullahi na fi son ka fiye da raina sai manzon Allah yace al'ana ya Umar to yanzu ne Umar ya gane soyayyar da ake magana akai ashe kaga soyayyar da ake magana akai ba soyayya ta ɗabi'a ba ce a wayi gari wato kafi son Allah da manzonsa fiye da komi a rayuwarka idan za a ce akwai wani abu da ke gabanka to matukar an samu hukuncin Allah za ka bar wannan abin Allah ya mana arziki da irin wannan soyayya aya ta gaba laqad nasarakumullah laqad nasarakumullah لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الله سبحانه وتعالى ننقبكما ينا تاوتر منا game da cika baki cika baki da ji da kai ba shi da kyau a rayuwar musulmi Allah madaukaki yana hana mu ji da kai yace laqad Allahu fi mawatin kaseera hakika Allah ya taimake ku a wurare da yawa wuraren yaki wurare da yawa Allah ya taimake ku wa yawma hunain da ranar yakin hunain wato har da ranar yaƙin hunain Allah madaukaki ya taimake ku iz a'jabatkum kasratukum lokacin da yawan ku ya ba ku ya ba ku sha'awa yawan ku ya ba ku sha'awa kuna ganin yanzu kuna da yawa za ku iya cin nasara falam tuguni ankum shay'an amma yawan naku bai wadatar muku da komi ba wa baqat alaikum al-ardu sai ga ƙasa ta matse muku bima rahubat duk da fadin ta duk da fadin ƙasa sai kaga ta yi makunci summa wallaitu mudbirin sai ga shi kun juya kuna masu bada baya kun gudu a yakin kun guji kafirai me yace gaba ثم أنزل الله سكينته ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك تباه الكافرين ثم أنزل الله سكينته سي الله يسوكر نطوسا على رسوله كمن زنسا وعلى المؤمنين دكم ما إيماني jama'a sun ruga a guje amma ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye akan alfadarinsa bai gudu ba Allah ya saukar da nutsuwarsa ga manzon shi wanda ya zama mu'ujiza ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an juya an gudu amma ga annabin Allah yana tare da nutsuwa da wasu masu imani waɗanda suke tare da shi wa anzala junudan lam tarauha Allah ya saukar da wasu rundunoni da ku ba ku gani su ne rundunonin mala'iku dan dan adam bai iya ganin mala'ika wa azzaba allazina kafaru Allah yayi azaba ga kafirai wa zalika jazaul kafirin wannan dama shine sakamakon kafirai wato duk sa'ilin da zaka karanta tarihin yaƙe-yaƙen annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka taɓa gani inda Allah yake yabon muminai sun yi bajinta a yaƙi ba ba za ka taɓa gani ba a'a ba ka gani me yasa saboda gaba ɗaya nasara Allah bai kyale ta a hannun annabi ba shi kansa nasara tana wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah baya jingina nasara ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inna ma huwa fadlun minhu don haka yasa a suratu ali imran inda Allah madaukaki na yi magana kamar ita wannan aya ne ya ce wa laƙad na tsara kuma Allah bi badri wa an tumu adilla fattakullah la'allakum tashkuru wa laƙad na tsara kuma Allah bi badrin hakika Allah ya taimake ku a yaƙin badar wa azillatun alhali kuna yan kaɗan makaskanta baku da yawa ba ku da yawa ba ku da karfin makami amma Allah ya taimake ku yakin badar fattakullaha la'allakum tashkurun sai ku kiyaye Allah da fatan ku iya tsaida godiya akan ni'imar da ya muku e, ka lura da ita wannan ayan kuma ta suratu tauba laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawma hunain wato duk dai Allah yana cewa shi ya taimake ku shi ya taimake ku don haka ba a jingina nasara ga dan adam ba a jingina nasara ga ɗan adam nasara tana wajen Allah don haka yasa a suratu Ali Imran aya ta 125 zuwa da shida yace bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin min al malaikati musawwimin wa ma ja'alahu Allahu illa bushra ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bi وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم نصر بتزمب face wajen Allah mabuwayi mai ɗaukaka kawai da yake cewa ya saukar da mala'iku ba mala'ikun ba da suka kawo nasara mala'ikun ma ba su ba ne kamar yadda ya faɗa a nan ya ce wa an zala da lamta tarauha wa azabar ladina kafaru wa zalika jaza'ul kafirin a suratu ali imran ya ce wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum saukan mala'ikun albishir ne kawai gare ku wa litatma inna qulubukum bihi saboda zukatanku su samu nutsuwa da cewa kuna tare da Allah kuna tare da mala'ikunsa amma nasaran fa ba naku bane wa man nasru illa min indillahi al-aziz hakim a suratul anfal yace id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi albin min al malaikati murdafin وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم كاد سورة آل إمران سورة الأنفال الله سبحانه وتعالى ينا تبتر منا نصر وجنسدي ba a jingina nasaran ga annabi kansa ko ga sahabbai kai ko ga mala'iku ma ba a jinginawa nasara tana ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka yasa a ƙarshen kowace aya misali ƙarshen aya ta 126 suratu ali imran yace wa man nasru illa min indillahi al-azizi al-hakimi yace al-aziz al-hakim Allah mabuwayi abinda ake nufi da mabuwayi ba abinda ya gagare shi al-hakim Allah shine mai hikima wanda ke ajiye nasara inda ya ga dama inda ya dace sannan a suratul anfal aya ta goma Ya ce wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah nan ma yace inna Allaha azizun hakimun Allah yana kawo ƙarshen bayanin da siffar izza da kuma hikima dan ya tabbatar ma Allah tabaraka wa ta'ala shike da ikon ya bada nasara ba wai nasarar tana ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam bane na'am akwai albarka da Allah ya zuba ma rayuwarsu kamar yadda hadisi ya tabbatar idan aka tafi yaƙi akwai sahabi to wannan yaƙi Allah zai sa a ci nasara wannan albarka ne da Allah ya sa rayuwarsu amma nasaran ba wai tasu bace nasaran ba a danganta ta koda ga annabin Allah la nasara ta Allah ce wa man nasru illa min indillah wato yaƙin hunayin ya auku ne a shekara ta goma a shekara ta goma kaga ke na sura yan watanni ma manzon Allah ya bar duniya don shekara ta goma sha ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kusa da rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi yakin hunain watan shawwal aya shekara ta takwas kai daga hijira shekara ta takwas daga hijira lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga fathu makka ya bar fathu makka aka tafi yakin hunain yaushe aka yi yakin hunain a watan shawwal a shekara ta takwas na'am sauran shekara uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to Allah ya bashi nasara yakin fathu makka manzon Allah ya samu nasaran fathu makka Allah ya bashi garin makka ta zama birnin musulunci ah, wa qad sarafa rasulullahi min makka wa kana rasuluhu ila hunain fil ashir wannan yana cikin fathul bari mujallal da takwas shafi na 27 wato annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi fathu makka an samu nasarar garin makka labari ya yaɗu duniya sai ga wani mutum ya haɗa rundunoni na larabawa da nufin zai yaki annabi sallallahu alaihi wa sallam labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi wannan mutumin shine malik bin auf annaburi ya haɗa kabilu daban-daban kabilun hawazin da kabilu da suke yankin ta'ifa suna ake kira as-saqafiyun ya haɗa su akan za a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya samu labarin haka saboda haka sai manzon Allah ya tinkari wannan yanki saboda kariya kada a jira wancan kafiri ya kawo hari bari manzon Allah ya je ya tare shi yana tare da mutane dubu goma sha biyu sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai dubu goma sha biyu mutum dubu goma ya taho daga madina tare da su mutane dubu biyu kuma waɗanda aka samu a fatu makka saboda haka akwai waɗanda ma su daɗe da musulunta ba da aka tafi yakin hunain tare da su hunain wani kwari ne wanda ke kusa da ta'ifa yakin an yi shi ne a kusa da ta'if wannan kwari shi ake kiransa hunain kamar yadda ibn hajar ya faɗa wato a cikin fathul bari ya su kafiran labari ya zo daban-daban akan adadin su amma dai mafi yawa suna cewa sun fito da matansu da yaransu da bayinsu da dabbobinsu za ka samu wato adadin mutane sun kai kamar dubu talatin sun yi gangami ne akan tun da mazan Allah ya samu nasarar maka to za su iya yadda za su yi su ga sun gama da musulunci gaba ɗayansa ah, don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tinkare su lamma balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ilaihim ibnu qayyim al-jawziya ya yi magana a kai a littafin zadul ma'ad domin wannan yaƙi akwai darussa da dama waɗanda malamai suka cire darussa da dama na aƙida da darussa da aka samu na fiƙihu ƙarƙashin wannan yaƙin a littafin zadul ma'ad a mujallar na uku shafin ɗari hudu da goma sha takwas ibn qayyim jauzi ya ce inna allaha subhanahu iftataha gazwal arab bi gazwati badr wato hikimar allah yaƙin da aka fara yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da larabawa shine yakin badar wa khatama gazwahum bi gazwati hunay yakin da manzon Allah ya kare in dai da larabawa ne an gama ba a sake sauran yaki ba shine yakin hunay yakin farko da larabawa yakin badar yakin karshe da aka yi da larabawa yakin hunay to sai ya zama yakin nan guda biyu akwai darussa da aka samu muhimmai ya ce wa lihaza yuqranu baina hatayn al-gazatayn bizikri fa yuqalu akan ce badrun wa hunaynun wa in kana baina sab'u sinin shekara bakwai ke tsakanin yakin badar da yakin hunayn shekara bakwai amma duk da haka ana kwatanta wato yaƙin nan guda biyu wannan yasa in ka duba yanda Allah ya kawo labarin Hunain laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawm Hunain yakin Badar fa wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azilla to sai Allah yake nuna wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yakin ku na farko nasara ta ce yaƙin ku na ƙarshe nasara na ne wato babu wata nasara da ake jingina ta ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nasarar gaba ɗaya ta Allah ce wali haza yuqranu baina hatayn al-ghazatayn wato shi yasa ake haɗa tsakanin yaki biyu din nan wal mala'ikatu qatalat bi anfusiha ma muslimin ibn al-qayyim yace mala'iku sun yaƙi da kansu tare da musulmai a yaƙin nan guda biyu don in ka duba alqur'ani zaka ga inda duk ake inda ake magana akan yaƙin badar Allah madaukaki yayi magana akan saukar da mala'iku inda ake magana akan yakin hunain Allah madaukaki yayi magana akan saukar da mala'iku Allah ya saukar da mala'iku a yakin badar da kuma yakin hunain akwai hadisin salama bin al-akwa yana ba da labarin yakin hunain da aka yi ce ga zauna ma a rasulillahi hunainan mun yi yakin hunain tare da manzon Allah falamma wa al-aduwa lokacin da muka fuskanci abokan gaba faltaqawhum wa sahabatun nabi ya zama an ya mutse tsakaninsu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaƙi ya hautsu ne in ji salama binu amrin wanda shi ma yana cikin matasa gwanayen yaƙi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da aka gwabza tsakanin sahabbai da waɗannan mutane fawalla sahabatun nabi sai ga sahabban annabi sun juya a guje sai gudu suke ni ma ina cikin waɗanda muka ruga a guje wa marattu ala rasulillahi ina ta gudu sai gashi na zo na wuce manzon Allah fiu munhaziman wa huwa ala baglatihi shahaba manzon Allah yana kan alfadarinsa a hadaha Allahun da jashi wani alfadari wanda sarkin Habasha yayi kyautansa ga manzon Allah nan ma malamai suka ce nan ma an samu darasi ka duba fa za a tafi yaƙi manzon Allah yana kan alfadari ba doki ba alfadari wanda ke nuna rashin girman kan manzon Allah yana kan alfadari na zo na wuce shi manzon Allah ya ce tabbi la qadara a ibnul akwa fa lalle Ibnul akwa ya ga ya ga razana har ya wuce ne bai ma sani ba ya wuce manzon Allah shi da kanta yake ba da labari yace na wuce manzon Allah ban ma san yana wurin ba falamma ga shawar rasulullah lokacin da suka mamayi manzon Allah nazala anil eh, bagla sun tinkari tun da sahabbai sun tarwatsewa ke gaban annabi babu saura sahabbai duk sun gudu manzon Allah ya zama shine gaba daga kafirai sai shi manzon Allah sai ya sauko daga kan alfadarin sun makababa qabbatan min turabin min al-ardi manzon Allah ya ɗabi damki guda na ƙasa wanda in ka duba sharhun nawawi ala sahihi muslim an ce damki biyu yayi damki guda tsakuwa damki guda kuma na turbaya a wata riwayar an ce damki guda ne illa dai sabani da aka samu na bayanin yadda abin ya kasance manzon Allah ya ɗebi damki guda na turbaya sun mastaqbala bihi wujuhahum manzon Allah sai ya dube su sai ya watsa turbayan faqala sai ya ce shahatil wujuh manzon Allah ya ce fuskoki sun yi muni an gama wa kala sai yace in hazamu wa rabbi muhammadin ku tarwata ina ina wato ina da mahalicin muhammadu ina tawassuli da mahalicin muhammadu in ka ɗauke shi a matsayin tawassuli akwai waɗanda ke ɗaukansa a matsayin rantsuwa ina rantsuwa da mahalicin muhammadu ku tarwata fa ma khalaqa Allahu minhum insanan ibn al-akwa ya ce babu ɗan adam da ke cikin rundunonin kafirai illa mala'a ainihi turaban face Allah ya cika idanunsa da kura bitilkal qabda wannan damka guda wanda manzon Allah ya na turbaya ya watsa musu fa wallau mudbirina gaba ɗaya sojojin ina kallo sai suka juya suna komawa da baya suna gudu fa hazamahumullahu azza wa jalla sai Allah ya watsa su Allah ya watsa su yanzu a ce nasarar ta sahabbai ce ko ta Allah ne shi yasa Allah ke faɗa a nan Allah ya taimake ku a wurare da dama haka ma ranar yakin hunai Allah bai taba jingina nasara ga wani mutum ba nasara tashi ne shi kadai kuma labarin nan ya inganta yana sahihu muslim yana silsilatu sahiha hadisi na 2824 da sahihu jami'i sagir hadisi na 3702 sahabbai sun juya suna gudu ga kuma kafirai sun juyo suna bin su suma saboda haka sahabbai sai suka juyo su sahabbai sun wuce manzon Allah da gudu waɗannan sun juya su ma sun gudu saboda haka sai ya zama gagani ma gaban su saboda haka sai manzon Allah ya ce ma sahabbai da ke kusa da shi ka kira su sai ana kira ina muhajirai ina ansar sai ana dawowa saboda idan an kaji an ce ina muhajirai zaka waiga in ka waiga sai kaga ga arna sun gudu shikenan sai ka juyo to shi ne suka haɗu nan take sai ga ganima mai ɗimbin yawa gabansu suka tarar da bayi sun samu mutum dubu shida wanda ya kama mata da yara raƙumi sai da suka samu dubu ishirin da hudu raƙumai suka samu dubu ishirin da biyu awakai kuma sun samu dubu arba'in wanda duka a lokaci guda saboda kafiran sun fito da dukkan dukiyansu in ka duba fathul bari Eh, mujallar da takwas shafi na arba'in da takwas hadisi na dubu hudu da ɗari uku da talatin inda yake sharhinsa da albidayatu wan nihaya mujallar na hudu shafi na ɗari uku da ishirin da biyu da kuma littafin zadul ma'ad ibn al-qayyim yayi magana akan tarihin abin da ya auku a yakin hunain me Allah madaukaki ya ce a gaba sun mai tubu Allah kuma ya tubu Allah min ba'd zalika ala wallahu ghafurur rahim thumma yatubu Allahu min ba'di zalika sai Allah yake sannan kuma Allah zai tuba zai yafe zai karbi tubar waɗanda wato suka yi yakin nan a bayan aukuwan haka wannan sai zama albishir wannan sai zama albishir kaga an ci nasara akan waɗannan kafirai ai maimakon a kawo kalmar azaba sai Allah ya ce summa yatubu Allahu min ba'di zalika ala man yasha wanda wannan yana nuna albishir ne waɗannan da aka yaƙan gaba ɗayansu za su musulunta kuma abin da ya faru kenan izil ja'u ila ta'if saboda kafiran da suka gudu sai suka tafi ta'ifa ta'ifa ko tana da wani gini na ɓuya alhisnu suna da wasu benaye da suka gina wurin ɓuya manzon Allah ya ma wurin ƙawanya na lokaci mai tsawo kafin nan daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu ya koma madina amma kafin ya basu ya musu addu'a allahumma hdi dausan wa'ti bihim ya allah ka shiryar da dausu ka zo min da su gaba su suna musulmai ya allah ka shiryar da saqif allah ka shiryar da waɗannan mutane tunda su ne suka rage a larabawa tunda an yi fatu maka babu larabawan da suka rage illa wannan yanki shi yasa yakin hunain ya zama yakin karshe da aka yi tsakanin manzon Allah da larabawa in ka duba sahihul bukhari hadisi na 2937 da kuma sahihu muslim ah, shi kansa wanda ya hada yakin shine malik bin aufin annabri ya taho gaban manzon Allah ya musulunta in ka duba albidayatu wan nihaya mujallal na bakwai shafi na 103 don haka sai ya zama Allah tabaraka wa ta'ala yace summa yatubu Allahu min ba'di zalika ala man yasha sannan Allah ya yi nufin tuba a bayan haka ga wasu waɗanda ya ga dama wasu sun tuba da dama wallahu gafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai to sai aka kawo magana ta ƙarshe akan mu'amala da kafirai waɗanda suke garin maka ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خبتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا يا قوة سكي إيماني innamal mushrikuna najasun ai kafirai najasa ne idan aka ce mushrikai ana nufin waɗanda ke bautan gumaka waɗanda ke shirka da Allah kafirai kenan umuman najasa ne fala yaqrabu al-masjid al-haram don haka kada su kusanci masallaci mai alfarma kada a bari su kusanci ɗakin Ka'aba ba'da amihim haza a bayan wannan shekara a bayan wannan shekara wa in khiftum ailatan idan kuna jin tsoron talauci ne fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi da sannan Allah zai wadata ku daga falalansa in sha'a in ya ga dama inna Allaha alimun hakim lalle Allah masani ne Allah mai hikima ne Allah madaukaki ya ce kafirai najasa ne me ake nufi da najasa a harshen larabci wanda shi zai sa ka yi kyakkyawar fahimta abin da wannan aya take karantar da mu al-imam ragib al-asfahani a cikin mufradatu garibil qur'an shafi na 483 yace an-najasatu al-qazara wa zalika barbani yace wa zalika ne asali jasa da larabci ma'ananta ƙazanta asali da larabci ma'anan jasa ƙazanta. idan aka ce kafirai najasa ne ana nufin kafirai ƙazanta ne to amma ƙazanta tana zuwa kashi biyu barbun Yadda bil hasa akwai nau'in kazanta na zahiri wa barbun yudraku bil basira akwai kuma nau'in kazanta na baɗini wanda ana ana ganewa ne kawai ta hankali wa thani wasafa Allah bihi mushrikina al-imam ragib yace kazanta ah, iri biyu ce akwai kazanta na zahiri kamar bawali da sauransu akwai kazanta na baɗini wanda da basira ake ganewa da ilimi ake ganewa to wani iri ne Allah yake nufi da ya ce kafirai najasa ne tunda najasa da iri biyu ce najasa iri biyu ce kazanta iri biyu ne kazanta na zahiri wanda shi ne kowa ya riga ya sani fitsari da sauransu amma kazanta na batini fa ba kamar fitsari ba ne shi wannan ana ganewa ne da basira ana ganewa ne da hankali al-imamu ragib ce kazantar da Allah madaukake yake nufi da cewa kafirai najasa ne ƙazanta ce da take ma'anar wato najasa ta biyu shine yudrasu bil basira ƙazanta ce ba na zahiri ba kazanta ce na baɗini wato ƙazanta ce na ainihin rayuwarsu rayukansu ba ainihin jikinsu ba wannan shine abin da ya kamata mu sani domin in baka ɗauki wannan fassara ba to za ka yi kuskure ta wajen Ah, wato abin nan in kana karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu kuskure wajen fahimtar su a nan malaman tafsiri babu shakka dama tun asali an ce so rabu kashi biyu in ka duba fathul qadir na al-imam shaukani game da ainihin ma'anar ainihin najasar da Allah madaukaki ya faɗa a nan yana cewa zahabal jumhur min as-salafi wal khalaf wa minhum ahlul madahib al-arba'a akasarin malaman sunna magabata tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai da tabi'ut tabi'ina har ma da mazhabobi guda hudu din nan mazhaba hudu din malikiya shafi'iyya hanafiya da kuma hanbaliya abinda suka dauka shine innal kafira laysa bi najasi zati لأن الله سبحانه وتعالى أحل طعامهم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من فعله وقوله ba wai najasa ne na jiki ba la najasa ne na ainihin baɗini saboda me saboda manzon Allah ya yi mu'amala da su sun girka abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci inda najasa ne na zahiri manzon Allah ba zai ci abincinsu ba inda najasa ne na zahiri annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ci abincinsu ba al-imamu shaukani yace sabata anin nabiyyi fi zalika min fi'lihi wa qawlihi wanda ya tabbata manzon Allah yayi izini a cin abincinsu ya yi shi da kansa ma an ba shi abincin ya ci ma fido adama najasati zawa fa fa’akala fi ci. sun kawo abinci a kwanukansu su manzon Allah ya ci wa shariba minha manzon Allah ya sha abin sha a kwanukan su an tawabba'a ha manzon Allah ya yi alwala da kwanukan arna wa anzalahu fi masjidihi har ma yake cewa ai manzon Allah ya gana da su a masallacinsa don haka ba najasan zahiri ba ne najasa ne na ne wannan ita ce fahimtar akasarin malaman suna in ji al'imamu shaukani kuma gaskiya ne Aka ibnu ashur shi ma ya faɗa a cikin at-tahrir wa tanwir fasaran wannan aya ce fal mushriku najisun shi mushriki najasa ne wato kafiri najasa ne me yasa aka ce najasa li ajli aqidati ishrakihi najasar ta aqida shirka da yake da ita ne ashe najasa ce na baɗini ba zahiri ba wato najasa ne ta sashin aqidarsa ta sashin addininsa wa kad yakunu jasaduhu nadifan mutayyaban la yastaqdir tana yiwa kafiri yayi wanka ya sa turare yana kamshi da sauransu kaga jikinsa babu najasa amma dai a zuciyarsa a ransa yana da aƙida wacce take najasa ce وقد يكون مع ذلك مصدر الجسد ملطخا بالنجاسات لأن دينه لا يطلب منه التطهر ba abin mamaki bane a samu kafiri yi tsafta ba abin mamaki bane a samu kafiri yayi ƙazanta. kazanta yace ya mafi kusa da kazanta an fi samun kafirai na kazanta saboda wanda ke da najasar badini to da wuya ya kubuta daga najasar zahiri kuma gaskiya ne wannan dalilin yasa kaga kafirai ba su damuwa da tsarkaka in kaga sun yi tsarki to tsarkin na ɗan lokaci ne idan jaraba ce ta same su ba su wanka idan bawali ya yi ba tsarki zai yi ba sauran eh, bawalin ma rabi da rabi ne rabi na ƙasa rabi na jikinsa to haka rayuwarsu take ce to mutumin da baɗinansa najasa ne zai yi wuya a ce zahirinsa ya kubuta daga wannan najasa din amma dai ba najasan zahiri ne Allah madaukaki yake magana akai ba yana magana ne akan najasa na badini walakin tanazzuhum yaktalifu bi ikhtilafi awaidihim wa bi'atihim wal maqsud min hadha al wasf fil islam wato abinda Allah madaukaki yake nufi da wannan sifa da ya basu a cikin suratul tauba shine ruhum wa tab'iduhum an majami'il khair Allah ya ƙasƙanta kafirai ya nisantar da su daga wata mahaɗa na alkhairi shi yasa ya ce kada a kyale su su zo kusa da masallatan Allah saboda ai masallatai mahaɗa ne na alkhairi Allah madaukaki ya ce kar a kyale su saboda me mutane ne waɗanda najasar ba su damu da ita ba bare ma ainihin wato rayukansu suna tare da najasa don haka ba abin mamaki ne don sun yi mu'amala da najasa na zahiri wani zalika abu jabal gusla alal mushriki idan aslama wato ibnu ashur yace shi yasa kaga musulunci ya wajabta ma kafiri yayi wanka in ya musulunta saboda an riga an sani shi bai damu da tsarkaka ba to akwai masu fahimta ta biyu akan cewa shi kafiri yana da najasa na zahiri kamar al-hasan al-basri wanda al-imam razi al-imam razi ya karkata ma ainihin fahimtar alhassan basri wannan fahimtar ba ta da rinjaye shine wanda ke cewa kafiri najasa ne najasa na zahiri amma akasarin malaman sunna kamar yadda alimamu shaukani ya faɗa suna cewa kafiri najasa ne na baɗini ba na zahiri ba kuma babu shakka wannan fahimtar ita ce mafi inganci saboda dalilai masu yawa waɗanda malamai suka yi bayani a kai to tunda ya zama Allah madaukaki ya tabbatar da kafiri najasa ne ko malamai sun ce najasa din na baɗi ne to me ya alakarsa da masallatai tunda an tabbatar najasa din ne ya kamata a kyale kafiri ya zo ga masallaci babu wanda ya bayani mai gamsarwa kamar al-Imam al-Bugawi a tafsirinsa mujallal na Ya yace ai kafirai ta sashin isa ga masallatai suna da hukunci kashi uku suna da hukunci kashi uku a musulunci kashi guda wani masallaci idan aka ce kafiri zai tafi masallacin ka'aba wannan haramun ne ittifaka shine abin da ayan nan da muka karanta take magana a kai ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu masjidal haram fala yaqrabu al masjidal haram ba'da amihim hadha bayan shekarar bana kada wani kafiri ya sake zuwa ga masallaci mai alfarma to kaga Allah ya saukar da aya karara ya tabbatar haramun ne kafiri ya je ya je da ɗakin Ka'aba ba ma ya isa ga ɗakin Ka'aban ba fala ya al-masjid haram kada su kusanci ɗakin Ka'aba masallaci na ɗaya shine ɗakin Ka'aba wannan haramun ne wannan haramun ne yace al-haram fala yajuzu lil kafiri an yadkhulahu yadkhulahu bi halin zimmiyan kana aw musta'minan li zahiri hadhihi aya saboda ita wannan aya ta tabbatar da kowane kafiri haramun ne ya je kusa da ɗakin Ka'aba wa idza jaa rasulun min biladil kufar ila imam idan aka samu wani ɗan sako ya kawo sako daga kafirai zuwa ga shugaban musulmai wal imam fil harami aka aka dace kuma shugaban musulmi yana cikin makka laya ya azanu lahu fi haram ba zai mar izini kafirin ya shigo cikin Makka bala bal ya ba'asu ilaihi man yasma'u wato risalata hu al-haram sai dai a tura mar wanda zai ji ainihin sakon da aka turo shi da shi a iyakar harami ba za a kyale kafiri ya shiga harami ba wanda ittifaka don haka yasa kake gani kafiri baya isa garin makka sai dai in fa a boye ne amma kafiri bai isa garin makka kashi na biyu na masallatai kuma min biladil islam shine masallatan da suke ƙasar larabawa masallatan da suke ƙasar larabawa sun bambanta da masallatan da suke ƙasashenmu na yanzu mu da muke kamar misali afirka ko ko wasu ƙasashe da suke nesa da ƙasashen larabawa amma shibhul jazira masallacin da ke ƙasar larabawa shi ne kashi na biyu fa yajuzu lil kafir dukhuluha bil izni walakin la yuqimu fiha aksara min maqami safari an halatta makafiri yana iya zuwa ga masallaci in dai ba ka'aba ba ne a ƙasar larabawa ana iya ƙyale kafiri ya zo ga masallaci yana iya shiga ma ƙasar larabawa kamar madina ko wani abu ya zauna amma zamansa kar ya wuce kwanaki uku saboda akwai hadisin sai na Umar bin Khattab wanda yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la in ishtu in sha Allahu la ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil arab manzon Allah yace idan Allah ya bani tsawon rai idan na warke daga jinyan nan to zan kori yahudu da nasara daga ƙasar larabawa yace yace min jaziratil arabi hatta la ada'a fiha illa musliman maza Allah ya ce ba zan kyale kowa ya zauna a ƙasar larabawa ba sai dai musulmi kawai maza Allah ya ce idan Allah ya min tsawon rai fama ba rasulullahi wa ausa maza Allah ya kai ga yin wasiya da ya gane cewa jinyarsa na ajali ne sai maza Allah ya ce akhrijul mushrikina min jaziratil arab ku kori kafirai daga ƙasar larabawa hadisin yana sahihu muslim yana yana sahihu bukhari da kuma muslim manzon Allah ya bar wannan wasiya wanda Abu Ubaida bin Jarrah ya bada labarinsa Abu Ubaida ya ce akhiru ma takallama bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin maganganun manzon Allah na ƙarshe a rayuwarsa abinda annabi ya faɗa a rayuwarsa na ƙarshe ya ce akhrijul mushrikina min jaziratil arab ku kori kafirai daga ƙasar larabawa manzon Allah ya faɗi wannan yana ma cikin maganganunsa na ƙarshen rayuwarsa don haka ya zama wasiya shine al-imam ya bagawi yace falam yatafarrag li zalika abubakar radiyallahu anhu an zaɓi sai na abubakar bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam na abubakar ba shi da lokaci da zai yi wannan aiki saboda lokacin da manzon Allah ya rasu an samu mutane sun yi ridda ƙoƙarin dawo da su musulunci gashi kuma zamanin sayyidina abubakar din bai yi tsawo ba bai wuce shekara biyu ba wa ajlahum umaru al-imam eh, wato yace al-imam al-bagawi yace zamanin sayyidina umar ya hau kan ya karbi shugabanci bayan rasuwar sayyidina abubakar sayyidina umar shi ya kori kafirai gaba ɗaya daga kasar larabawa yahudu da nasara wa ajalla liman yaqdumu minhum tajiran salasan sayyidina umar ya sa ka'ida in ko ka shigo idan kafiri ya zo da kayan kasuwanci ƙasar larabawa to an ba shi kwana uku kwana uku ne da ya gama shi kenan ya bar ƙasan jaziratul arab da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine daga adan adan ƙasar yaman kenan ila rifil iraqi fi har zuwa ga ainihin ƙasar iraqi tun daga yaman zuwa iraqi. idan ana maganar faɗi fa tun daga jidda har zuwa gaban teku wato yankin baharai har zuwa ga ainihin yakin wato gaban da yake yankin baharai to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda a kyale kafirai su zauna a ƙasar larabawa ba saboda haka sai ya ce idan a ƙasar larabawa ne ana iya kyale kafiri ya je masallaci amma shi bai wuce kwana uku idan an kyale ya je masallacin saboda wani dalili kenan muhimmi ya ce to sai kuma kashi na uku sa'iru biladil islam sauran kasashen musulunci waɗanda ba kasan larabawa ba ne ya juzu lil kafiri an yi ƙima fiha bi zimmatin wa amali wannan ba laifi ne don kafiri ya shiga masallaci idan akwai izinin shugaba idan akwai izinin shugaba akwai hikima akwai dalili wannan ba laifi walakin la yadkhuluna al masajid illa bi izni muslimin kafirai ba za su shiga masallaci ba sai da izinin musulmi wannan hukunci babu sabani kai kamar yadda bin bazu yake faɗa yana majmu'u fatawa wa maqalatihi mujallar na shida shafin ɗari hudu da hamsin da hudu yace laqad sahha anna rasul qala haƙiƙa hadisi ya inganta daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yajtami'u dinani fi jaziratil arab addini biyu ba za su haɗu a ƙasar larabawa ba kuma yanzu kai kana gane hikimar manzon Allah inda a ce an kyale kafirai sun shiga makka kamar yadda suke shiga ƙasashen duniya wallahi da yanzu duk inda musulmi yake a duniya hankalinsa a tashe yake saboda kuwa da sun gurɓata wurin amma kaga za ka tafi makka har ma ka yi tunanin kamar babu sauran kafiri duniya ba wanda kake gani sai musulmi dan uwa gari kaga mutane da sutura na kwarai aƙida na kirki babu sata babu fada ka duba duk yanda sabanin mutane yake a kasashen duniya idan sun je makka Allah yana haɗe kawunansu wannan yana daga albarkan da Allah maɗaukaki ya samu wannan guri shi yasa manzon Allah ya ce kada a kyale kafiri ya je garin Makka, don in ya tafi zai gurɓata wurin in ya tafi zai gurbata gure wannan yana cikin ah, fatawa ta ibnu usaimin mujallar na uku shafi na arba'in da ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka ya ce akhrijul na min jaziratil arab hadisin yana sahihul bukhari ku ku fitar da kafirai daga ƙasar larabawa a sahihu muslim kuma yace la ukhrijanna al yahuda wan nasara min jaziratil arab hatta la ada'a fiha illa musliman manzo Allah yace nayi alkawari idan Allah ya bani lafiya idan na warke zan fitar da yahudu da nasara daga ƙasar larabawa ba zan bar kowa ya rayu a ƙasar nan ba sai dai musulmi to amma saboda jinya Allah tabaraka wa ta'ala bai nufi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba wanda ya tabbatar da wannan shine sayyidina Umar bin al-Khattab Allah ya kara masa yarda don haka yasa babu sauran bayahude ko ko nasara asali a ƙasar larabawa sai dai waɗanda wato ya zama ah, sun zauna ne a bayan wancan zamani na farko amma a zamanin sai umar ya tabbatar da wasiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam wato wannan shi yake fassara hadisin sayyiduna ali bin abi talib kamar yadda al-imam jassas ya faɗa cikin littafin sa ahkamul qur'an sakon da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu sayyiduna ali ya kai makka a sanarwa ga kafirai an yi balliga anhu surata bara'a sadna ali ya tafi yana sanarwa a lokacin da aka je aikin haji a shekara ta tara yana tare da sayyidina abubakar la hujju ba'da al'ami mushrikun bayan shekara bana kada wani kafiri ya sake zuwa aikin haji saboda haka yasa ake cewa ba wai ka'aba kadai bane ba wai ka'aba kadai bane fala ya qarbul masjidal haram kada su kusanci masallaci mai alfarma ana nufin kada ma su zo aikin haji shi yasa Allah madaukaki ya ce wa in khiftum ailatan idan ku musulmai kuna tsoron talauci ne saboda idan za a yi aikin haji kafirai suna zuwa da kaya na abinci da sauransu na sayarwa da dama su kuma musulmai ba su da wannan dukiyan Allah madaukaki ya ce idan kuna tsoron talauci zan wadata ku idan na ga dama fasaufa eh, yugnikumullahu min fadlihi in sha'a wa innama kanat khashyatul aila linqita'i tilka al-mawasim bi mad'ihim min al لأنهم كانوا ينتفعون bi التي كانت تكون في مواسم الحج wato a zamanin da kafirai suna zuwa da kayan fatauci kayan kasuwanci lokacin aikin hajji kamar yadda yake faruwa a yanzu shine Allah ya ce idan kuna tsoron don an hana kafirai su je kasar makka kuna tsoron talauci ne karku dan zan wadata ku to don Allah ka lura zuwa yau akwai ƙasar duniya da take samun wadata irin garin makka saboda ba su yin noma ba ka ganin ƙasan noma amma duk abincin da ka sani a duniya ana ci a makka za ka same shi Allah maɗaukaki ya alkawari zai wadata su kuma ya cika wannan alkawari na shi. don haka yasa malamai suke cewa ba wai makka kawai bane harami ne gaba ɗayansa Allah maɗaukaki ya haramta maka shiga domin aikin hajin an hana su yanda sayyidina ali yake karantarwa a lokacin da aka tafi aikin haji tare da sayyidina abubakar la yahujju ba'da al-ami mushrikun saboda haka aikin haji ya haramta ga kafiri aikin haji haramun ne ga kafiri amma abin takaici akwai musulmai da dama ko saboda jahilci akwai waɗanda ke wato neman mata kafirai irin musulmai da ake samu waɗanda ke wato neman matan kafirai za ka samu mutum ya tura kafira makka ya tura makka musamman ga wanda ke filato ya sani abin yana da yawa suna nan da dama mata kafirai da musulmai ne suka tura su aikin haji yana son ita tana son ta zama hajiya saboda ka sai biya mata aikin haji tana kafira za ta tafi kasar makka tana yiwuwa ta masa ƙarya za ta musulunta in ta dawo saboda haka sai ya biya mata wanda mun sha kama irin su don da ina cikin screening committee na alhazai a jihar plateau mun sami irinsu da dama Allah ya kare mu Allah madaukaki ya haramta makafiri shiga makka kai musulmi bai kamata ya zama ka zama sababin haka ba sai dai idan ya musulunta wanda ya musulunta kam yana halatta ya shiga garin makka amma wanda yake kafirci haramun ne a kyale shi ya tafi kasar maka wannan ayar alqur'ani ta haramta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم آمين. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا